Ukamo walahi juhu da na fi haka mafihimo walahi ne mu kawane. Wa ya na duniya? Kicin na sani hukumu wala. Wala sun gaya muku gaskiya? A kan jiharmu. Juhu dana fi haka, ƙororwan na fi ما فيهم والله من خوان ما فيهم من خوان wallahi. babu mai yaudari a cikinsu gargaɗi da suka yi muku akan kan gaskiya ne nasahukum ai ahlus sunnati nasihatan baligha nasiha wanda ta kai kololuwa ma fihi mu wallahi min khawani فخذوا بهديهم فربي ضامن ورسوله إن تفعلوا بجناني أي بشي فخذوا بهديهم بيريكو نشري أتروانسو sun yi muku tsawa a kan jihamu to ku yi riko da shiryatarwansu farabbi zaminun ubangiji ya tsaya ubangiji na ya tsaya wa rasuluhu manzon Allah ya tsaya baku in taf'alu in kun bi nasiha su din nan bi jina ne ya tsaya muku zai baku aljanna fa rabbi daminun bi jinanin kenan fa rabbi daminu wa rasulihi bi jinanihi in tafalu معناه إذا أخفتم بهدي أهل السنة والجماعة idan kuka yi riko da karantarwa ahlus sunna wal jama'a almabaniyi ala kaulin rasuli wanda an tsora shi kan maganan manzo bal ala kaulin lahi wa kaulin rasulihi a kan maganan Allah da maganan manzon Allah fa inda Allah wa rasulahu da damina lakum damina lakum sai mu kai shi wani kasashe shi ya tafi baya na ya wuce kwara billahi wa qawli rasulih sun kafa magana sana akan qala Allah qala rasulih fa inna Allah wa rasuluhu qad dhamina lakum Allah da manzon sa sun tsaya maku in fa'altum dalika in kunyi wannan ya sun tsaya muku bil dinani za su samu muku janna li annakum ala siratin وإذا أبيتم فالسلام على من تبع الهدى وانقاد للقرآن فإذا أبيتم إذن كتبين مغانا أهل السنة والجماعة خلاص بابو نجوب مغانا فالسلام على من اتبع الهدى كوكوتا تتبقى لون دايبي شريعة wanda ku bai bi shiriya ba shi san kai shi jiyo wanka da lil qur'ani المعنى أنكم على ضلال إن هربكم بأهل السنة والجماعة كنا كم خطأ والسلام على من اتبع الهدى وان كان للقران سيروا على نجب العزائم وجعلوا بظهورها مطرا الى الرحمة سيروا على نجب العزائم ويتفيا أكان ذهب ربهم himma yajib je ko hau himma ku yi tafiya a kai waje alu bi zuhuriha waje alul masara bi zuhuriha ku sanya matafiya a bayan himma ila rahmani ku sanya ainihin matafiya zuwa ga mai rahama a kan himma za ku hau ita za ta kai mai rahama al-khitabu li wannan magana ana magana ne da ahlus sunna ai la yuhimmukum haula'i kada wannan su dame ku ala sunna kun ga ku sosai nasu kun ce ga na ku ba ga to ku na ku ma mai mu ba shi kenan ba takko shigo mana mu wara ba shigo ku ba da gaskiya ita ce mu za mu bi abin da makarantar shi za mu zo ko ku je ku bi na kowa dauki na shi bal sairu ala najbil asa'imi ku tafiya akan doron zababun himma nujub jam'u najiba bagian naka al-mukhtara cirin zababban taguwan nan alati ta fuku gairaha kaga a cikin mawaka na waye mai taguwa sarfa sarfa ta gunar abdi ina dina da taguwan nan sarfa to ita ce najiba to wannan ba ce ka kama na ba da shahid ba wai musu سبق المفرد وهو ذاكر ربه في كل حال ليس ذا نسيا سبق المفرد هاي مي كانت الله هاي تنتكو مي توحيدي هاي تنتكو وهو ذاكر ربه شيني مي ko a haɗa wannan kullum ina makaranta wannan ina gida a haɗa su ake duka ɗaya ne in ji gana a ce ba da wani fi kulle halin laisa zani siya wannan ba abun mantawa ba ne ba bai mantawa laisa zani siya ne a kullum Allah ne a zuciyarsa yana baya daidai kama kala rasul sallallahu alaihi wa sallama sabaqal mufarridun فقالوا من هم يا رسول الله مفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ما سأنبتهم الله ديوا ماذا جماعتهم kaga ba ce mata masu zuwa buki ba sai mata na murna zuwa baki ana ce ga wani sha'ani ya samu to za ka ga mace ba ta iya zama ba ta iya tsayawa za ta iya shiga ta je ta dawo a shiga a fita wannan abu ya za a yi ko ba ta da lafiya lokacin ta samu lafiya amma ana ce mata masallaci to ai da lura babu sarari babu salari ba ta da salari zai sha Allah dai ita ma tana son daga yanzu za ta tsara kaza za ta tsara kaza a sai mata kulan da za su dinga ajiye abinci a sai wane ne inda an yi kaza a sai wane ne in ka sai kulan ma ce to ba dafa ba amma gobe dai za a gani sai kai dai na zuwa hmm? eh aku? oh ba ba ba Fan famfas to duk ba famfas ba haka nan ba za a je ba za ka je sai sayan famfas ne kafin ka sayan famfas ɗin kuɗa an tashi sai kai na alhaji shehu ita kai mara wallahi na ce zan zo da yaran da ni ma barin zo sallan ba ya ce dai sai ka je ka yi in suka so talai a hanya ka gudo ka basu ka tarkato su ka koro ku taho tare in wannan inan wannan inan kake to sun so talai gobe sai ka fara igiya amma yau ka basu malam mai su ne mufarriruna masu kaɗai ta Allah da ambatu ga shi nan annabi ya fasara kana jiran ka jina yi nawa al-mufarriduna su waye shi zai faɗi shi kadai ga shi nan a ciki wa الله Shi ne na ce maka amma mutanen ka wasa yau amma ba ba na kau kai Allah ya taimake ka komai kiriya to ya kai ka san yau kai kana cin bakin kogi kamar ai hadari ni ne kusan ni ne shaɗan shaɗan ya sa tage da sa da yaƙi da tankokinsa da na yaƙi da menene gaba ɗaya wajen su kai nan mai za ka iske ba mala akwai wanda za ka gasu da ma suna nan kullum tuttun mala yanzu karfe hudu sai ka je ka zo masallaci na ka samu wata sana da na kai tana tarbi an gama abin da take a gida ko shekarun tana ga wata mala alaji ba karfe hudu amma wala tana zaune nan waje abin da ina tana tarbi ya ce eh Allah Allah mai iko shi sa dole kana sala kana kallon kallon bakin tare. ko musifa ce ta samu mutum ya dawo masallaci ai kafin bawon Allah ne kace kada kada ce sai kare banza wuya ta koro shi shi ko wuya a ce za ta wuya za ta koro mutum dawo masallaci ai san ta mutum ya girgi eh to to to قول المؤلف rahimahullahu fi hali a kowane hali ko sabakan mufarridu wa huwa zakiru ko fi kulli hali akhadahu min qawli aisha wannan fi hali ya dauko magana ne daga aisha kana nabi sallallahu alaihi wa sallama yadhkuru allaha ala kulli ahyanihi yana ambaton Allah kowane hali mashi وفي القرآن الكريم قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ما سأمبطن الله سوني مفردون ما سأمبطن الله عطيه سوني حق أكوانسي ba su shagala يقول المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أهل الذكر وأهل الجفلة بيان ما سأنبتهم الله تجفل اللو لكن أخل جفلات منقطع به بين المفاوز تحت ذي الجيران لكن أخل جفلات جفل اللي ما يجفل منقطع به بين المفاوز mungkati um bihi mungkati um asabilu bihi hanya ta yanke masa shi le ya bar nan bai je can ya baro Allah shekarun ba sun bashi bainar mafawa da cikin sahara ta hata gila ne karkashin giloli ainihin gul irin abun da za ta idan mutum ya ya shiga daji batan kai din nan mafi yawanci da za ka yi batan kai din nan ka ce la sallah sai ka gane hanya kana kiran sallah yayin da kai watan kai ka kira sallah Allah tun da zaka ga wani kuzazzabo wani rami wani ne ga kangwaye na barkatai inda ka sani ka rasa masa kai sai ka ga ainihin abin nan algailanu algafalanu algafalani ai an zikirillahi azza wa jalla wanda suka shagala daga ambaton Allah mai girma da ɗaukaka. ma gafalar insano, lokacin da mutum ya gafala an zikirin rabbi in kata bihi sari. Ko muskilar nan haka take, ka ɗauka zikirin zikirin harshe duk lokacin da ka ba Allah. Malam za ka je lamari ya dame maka. In ban zake ba, ne sai in ce duk lokacin da na tafiya na bar masallacin nan sai in ji abubuwa ya dame ni ni ne ba zan samu hankali na bai na dawon masallacin nan hmm? ya kake ji ali tun da shi ne yana ta aiki ba wuri amma ya makale ya kafa tafiya ko ina ana barin Allah ana ce maka yanzu yau ba a yi karatu ba sai ka ga duniya kamar ba ku taɓa yin karatu ba kamar ba ku taɓa yi ba a je a kowato yau zai mun gaba asaranta Allah ya kai mu gobe kana yankewa inda ka saba to za ka je malamu duniya ya shekaru to don ka haka abin yake jinsan wa mana hatta an baton Allah in ka yanke da to za ka je abin duniya ya dame ka kamar yadda da ka sa kanka zuwa makaranta kana fasa zuwa makaranta za ka je abin duniya ya same ka amma baka taɓa zuwa makaranta ba wa kullama ammara alqalbu bi dhikri eh, rabbih duk lokacin da zuciya ta rayu da ambaton ubangijinsa wa sada ila alghaya sai kai kololuwa fa dhikru bi manzilati nur shi ambaton Allah kaman wata fitila ce ya ta da bihi al-insanu mutun na shiriwa da shi fi ya tarqi hatta yasila ila ghayatihi qala hiya al-janna saidu sibai ai hum saidu sibai su wa'ancan gafalallu sun zama abun farautar namun daji wa kullu wahshin kafirin duk sun abinan su ai shadidul wahshiyati mai tsananin gudu da ainihin wal makasudu kullu wahashin shadidin wala shiyati duk wani dabban daji mai tsananin gudu mutane bi isal mudif mudif li ajaz daif mudif ne ko bi isal mudif baiti ne ai na ce mudif duwo shi baiti eh, da baiti ne hmm? shiyar zai ba da wahala ko zai ba da wala ko mata ko mata gani ku duba lakin akul gafalati ina akul gafalati wanda ba can ciki wani kusa kasa eh to kai ne ta sarkin da sarrin da gaddama ya kana mudi ai jama mudi ne ne kuma ka riga ni ganin shi ai ba lamba ne na marar lamban ne eh ah, ba sai ka kan gani ba wannan san gani yana ba can ka koma kenan ko wannan din ma na girga sai eh, kwarai kuwa sai da ba'i wa kullu wahshin kafirin bi'sal mubihu haka na ce muziku kai naka muziku ne wanda ya jabe zai ne ko tun da ai sharhi yake nake cewa ka gani bisal muzifu ba muziku ba ne ba li'an ajabe bai fani وهذا في قوله تعالى ضعف الطالب والمطلوب ولذلك الشيطان يستطيع يكاد الذي لا يذكر الرحمن كل أوان ولذلك الشيطان أي فاكا الشيطان يصطاد الذي ينا فروتا متمنا لا يذكر الرحمن شيء كذا تلقوا يقاما كل أوان فالشيطان يصطاد الغافلين عن ذكر الله ولهذا سمى سمي خن الخناس من شر الوسواس الخناس قال العلماء هو الذي يخنس إذا ذكر الله عز وجل أعمال القلوب